shekara ta 2023 miladiya Allah subhanahu wata'ala mai kowa da komai ya kawo rana irin ta yau a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da ya fi shahara da masallacin malam bako Allah ya ji kansa a muna cikin suratul kahf yau za mu tashi aya ta 22 na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل to kada a manta a wancan shekara mun fara tattaunawa dangane da wasu samari waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala suka kafircewa ainihin bautan gumaka wanda har ya sanya sarkin garin mai suna dakiyanu ya sanya a kamo wa'annan samari saboda wa'annan samari sun zo da addinin da ya saba ma addinin da shi ya yarda da shi to a lokacin da aka sanya a kamo wa'annan samari wa'annan samari sun gudu sun boye sun je sun boye a cikin kogo da su da ainihin da su da ainihin karansu to yanzu ana so a tattauna ne wa'annan samari da suka gudu suka boye a cikin kogo su nawa ne su nawa ne wa'annan samari to shine tattauna wanda ake yi shine Allah ta'ala yake ba mu labarin irin sabanin da aka samu tsakanin yahudawa da nasara dangane da yawan wa'annan mutane wa'annan samari wa'anda suka gudu suka ɓoye a cikin kogo har Allah ta'ala ya sanya bacci ya ɗauke su shine Allah ta'ala yake ce mana sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum da sannu su yahudawa ko nasara za su ce ai su wa'annan samari din su uku ne na hudunsu shine karansu wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum sannan wasu daga cikin suna cewa wa'annan samari su biyar ne na shiddan su shine karansu sai Allah ya ce radiman bil suna lalube cikin duhu suna shaci faɗi babu tabbas a cikin su sai Allah ya waya quluna sab'atun wa kalbuhum sannan wasu daga cikin su yahudawan suna cewa wa'annan samari su bakwai ne na takwas ɗinsu su shine karansu sai Allah ya ce rabbi a'lamu bi iddatihim ka ce musu ya rasulullah ubangiji na shi yafi kowa sanin lissafin wa'annan samari ma ya illa qalil babu wanda ya san lissafin wa'annan samari da suka ƙaurace sai mutane kaɗan kawai suka sani to imamul ƙurɗubi allah ya masa rahama ya tattauna wannan matsala a cikin tafsirin mai albarka yana cewa yuradu bihi ahlut taura wa mu'asiri muhammad sallallahu alaihi wasallam wato mutanen da suke tattaunawa dangane da wai wa'annan samari su nawa ne wai ana nufin ma'abota a taura ana nufin yahudawa wayanda aka ba su a taura wanda kuma suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wa zalika annahum ikhtalafu fi adadi ahlul kaf wannan saboda sun yi sabani game da adadin su ma'abota wayannan kogon ce ma'abota wannan kogo su nawa ne sun yi sabani akan shi to shine wannan shine maganar wasu malamai daga cikin malaman tafsiri sannan wasu malamai suka ce almuradu bihi an-nasara abinda ake nufi da wayannan mutane sune nasara fa inna qauman minhum hadarun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam domin lalle wasu mutane daga cikin su sun halatto wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min najran daga najran fajara zalika a fajara zikira ashabin kahf sai ambatan ma'abuta kogo sai ya gudana sai aka samu yan yaqubiya daga cikin suka ce kanu salasatan rabi'uhum kalbuhum yan yaqubiya daga cikin nasara suka ce wa'annan samari su uku ne na hudun su shine karansu wa qalat nasuriya su kuma 'yan suriya daga cikin nasara suka ce kanu hamsa sadisuhum kalbuhum sun kasance su biyar ne na shidan su karansu wa qala almuslimun kanu sab'a samiruhum kalbuhum su kuma musulmi suka ce a wayannan samari din su bakwai ne na takwas sun shi ne karansu to wannan shine tattaunawa wanda aka yi wasu suka ce kuma a'a ba wannan bane dalilin da ya sanya Allah ya yi wannan magana aka ce huwa ikbarun anil yahud allazina amara al-mushrikina bi mas'alatin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan kaman bayar da labari ne game da yahudawa waɗanda suka ba da umarni ga mushrikai cewa su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan shi kuma al'amin a shankiti a cikin tafsirinsa a duwa'ul bayan shi kuma ya ce sababin saukan wannan aya yahudawa sun ce wa ƙuraishawa ku tambayi muhammad sallallahu alaihi wasallam game da ruf ku tambaye shi game da ruf inda shi annabin allah ne zai iya bada amsa sannan kuma ku tambaye shi dangane da wani mutum wanda ya kewaye duniya ku tambaye shi wato suna nufin ku tambaye shi game da zurkar nayin in dai shi annabi ne zai ba ku labari labari na gaskiya game da zurkar ne sannan ku tambaye shi game da wasu ainihin samari wanda suka kaura cewa ainihin sarkin garinsu suka gudu saboda sarkin ya tilasta musu su bauta wa gunki to a wajen shine suka ce a tambayi annabi wa'annan abubuwa guda uku suka ce wa'annan abubuwa guda uku babu wanda zai iya bada amsa game da su sai annabi in dai mutum ba annabi ba to insha Allah ba zai iya bada da labari dangane da wa'annan mutane guda uku ba to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce musu sa'ukbirukum gadan amma sa'altum an da sannu zan ba ku labari gobe dangane da tambayar da muka yi walam ya kul insha Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya manta bai ce mai ba bai ce insha Allah ba ya ce da sannu zan ba ku labari dangane da wannan tambaya kawai shi ke sai shuru shiru bai ce da sannu zan ba ku labari in Allah ya zo ba a nan wajen sai manzan Allah ya zauna lokaci mai tsawo Allah ta'ala bai saukar da wahayi ya masa bayani ba wasu malaman tafsiri sun ce kwana goma sha biyar manzan Allah ya yi yana jiran Allah ya saukar da aya domin a yi bayanin zuwa ne ne wa'annan mutane guda uku wasu malamai suka ce a wato ya a kwanakin sun fi goma sha biyar to wannan al'amari gashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alkawari ga kafiran makka cewa lalle zai ba su labari gobe gashi kuma goben ya yi allah ta'ala bai saukar da wannan wahayi ba har an yi kwana goma sha biyar ko fiye da haka ba a saukar da wannan wahayi ba sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin damuwa daga baya sai allah ta'ala sai ya saukar da wannan aya yana bayar da amsa ga wannan tambaya din Allah ta'ala sai ya bada amsa game da tambayar da suka yi game da ruh Allah yake cewa wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilm illa qalila suna tambayar ka game da ruhi wai menene ruhi ne sai Allah ya ce annabi ya gaya musu qul ruhu min amri rabbi ka ce musu ruhi din nan yana daga cikin al'amarin ubangiji wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ba a ba ku wani abu na ilimi game da ruhi ba sai kaɗan wanda su yahudawan dama sun ce inda manzan Allah ya bada amsa da ya bada amsa game da ruhi da ya tabbata makaryaci wannan maganar da manzon Allah ya faɗa ya nuna lallai akwai barbashin gaskiya cewa lallai daga Allah yake an gane wannan ko cewa babu wani annabi ko wani mala'ika wanda zai iya baka labari game da ruhu shi wannan ruhi yana daga cikin al'amarin ubangiji Allah ne kaɗai ya san shi sannan kuma manzan Allah sallallahu ya ba da amsa dangane da wa'annan samari wa'anda suka ƙauracewa sarkin garinsu saboda ya tilasta musu su saba wa Allah sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya Allah yake cewa na na naqussu alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda Allah ya ce hakika za mu baka labarin waɗannan samari da gaskiya lallai su samari ne waɗanda suka yi imani da ubangijinsu sai Allah ya ce sai muka ƙara musu shari'a sai Allah ya ba da labarin ashabul kahf daga farko har ƙarshe sannan kuma dangane da abin da ya shafi zulkarnain sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wa yas'alunaka an zulkarnain qul sa'atlu alaykum minhu dhikra sai Allah ya bamu labarin zulkarnain to dama yahudawa sun ce in har zai iya baku labarin waɗannan guda uku lalle annabi ne Allah ne ya aiko shi to idan ka san ma'anan wannan aya din da kuma sababin saukar da shi to a za ka ga cewa Allah ta'ala a cikin alkur'ani ya zargi annabinsa a kan rashin cewa insha Allah lokacin da ainihin manzan Allah ya ba su labari cewa insha Allah a annabi ya ce gobe zan ba ku labarin waɗannan mutane guda uku to kaga wannan aya din dalilin saukar da shi kenan sannan kuma irin wannan abin ya faru ga annabin Allah Sulaiman alaihi salam shi ma a jaraba wanda Allah ya ma annabi Sulaiman ma ya fi na annabi tsanani saboda Imamul Bukhari ya fitar a cikin sahihi dinsa daga hadisin Abi Huraira radiyallahu an cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Sulaiman bin daud alaihi masalam la'atufan nan laila ala saba'i na mura'atan cewa annabi suleiman alaihi salam ya ce da sannu yau din nan zan kewaya zuwa ga mata saba'in a wafi ruwaya tiski na mura'atan zan kewaya zuwa ga mata casa'in a wata ruwaya mata ɗari talidu kullum ra'atin min hunna gulamun wanda kowace mace daga cikinsu su za ta haifi da dan nan yuqatilu fi sabilillah zai yi yaki fi sabilillah annabi Suleiman ya faɗi wannan magana insha Allah da sannu zai kewaya bi ma'ana da sannu zai yi alaƙar aure da mata ɗari wanda kowace daga cikinsu za ta haifi yaro wanda wannan yaro zai ba da gudunmawa ga addinin musulunci wannan yaro zai yi jihadi fi sabilillah a cikin wata ruwaya ƙala lahul malak sai mala'ika ya cewa annabi suleiman alaihi salam ƙul insha Allah ka ce insha Allah domin magana da ka faɗa cewa kowace mace za ta haihu ai haihuwa bai yiwuwa in ba da izinin Allah ba ai da ka ce insha Allah da ya fi alkhairi sai annabi Suleiman alaihi salam bai ce insha Allah ba shi madogarin annabi Suleiman ai shi yana ganin aikin alkhairi ya so yi yana so ne ainihin mata a wato matayensa su haifi ‘ya'ya ɗari kuma ‘ya'ya ɗarin nan za su bayar da gudunmawa ga addinin musulunci tun da dai ai yaran nan yana so ne ya yi aikin addini da su ai ba sai ya ce insha Allah ba a tunaninsa a lokacin fasafa bihinna sai annabi Suleiman alaihi salam sai ya kewaye matan nan su ɗari din falam talib min hunna illam raha babu wacce ta haihu daga cikin su sai mace ɗaya kawai duka sai ta haihu ta haihu nisa insani sai ta haifi rabin mutum bi ma'ana sai ta haifi yaro wanda yake wato ba cikakke ba kamar ta yi fari kenan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce cewa wannan zai nafsi biyadi lau kala in sha Allah lam Ya ce na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa da da ainihin annabi Suleiman da ya ce in sha Allah da ba zai yi kafara ba wa kana tarkan li kuma da ya cimma bukatarsa amma zai manta bai ce insha Allah ba wala qatalu fi sabilillah da sun yi yaki fi sabilillah ajma'ul gabaki daya an gano wannan ko to kaga wannan kenan ya kamata a matsayin ka na musulmi duk sanda kai niyyar aikata wani abu ya kamata ka ce zan aikata kaza insha Allah an gano wannan ko to shine Allah ta'ala yake ba mu labari a nan wajen sai kolo na salasatun rabi'uhum kalbuhum su suna cewa su uku ne na hudun su karansu wa yaqulu na khamsatun sadisuhum kalbuhum suna cewa ai ashabul kaf din nan su shida ne a su biyar ne na shidan su shine karansu sai Allah yake rajman bil ghaib suna lalube ne cikin duhu ba su da tabbas sai Allah ya ce waya quluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum sannan suna cewa su bakwai ne sannan na takwas din su karan su amma a wannan aya a wannan magana Allah bai ce rajama bil ba an gane ko sai Allah ya ce qur rabbi a'lamu bi iddati ka ce musu ubangiji na shi yafi kowa sanin lissafin su ma ya hum illa qalil babu wanda ya san lissafin su sai mutane yan kalilan to ƙarƙashin wannan aya ɗin mun ga yahudawa da nasara sun yi saɓani dangane da yawan wa'annan mutane to amma za mu iya cewa a cikin wannan aya Allah ta'ala ya nuna mana abin da yake gaskiya tunda Allah ya ba mu labari irin jayayyar da suke yi to a cikin jayayyar da suke yi wanne ne gaskiya a cikin magana ɗin an gane ko malamai sun tattauna wasu malamai suna ganin tunda Allah ta'ala ya ambaci maganganunsu kuma Allah ya nuna cewa wannan maganganu nasu rajiman ne bil amma da Allah ya ambaci ra'ayi na ƙarshe wa yaquluna sab'a wa saminuhum kalbuhum an gane suna cewa ashabul kafin su bakwai ne na takwas sun shi ne karensu. a nan wajen Allah ta'ala bai ce rajaman bilgai ba to sai malaman tafsirin ta ce wato wannan ra'ayi na ƙarshe shine ingantacce an gano wannan ko to wannan matsala din kuma Allah ta'ala ya yi amfani da wani wawun a wajen wanda bai sanya wannan wawun din ga sauran ba da ya ce sai na salasatun bai ce wa rabi'uhum kalbuhum ba ya ce salasatun rabi'uhum kalbuhum sannan wa yaquluna khamsatun bai ce wa sadisuhum kalbuhum ba sai ce khamsatun sadisuhum kalbuhum sannan sai ce wa yaquluna sab'atun sai ce wa saminuhum kalbuhum kaga sai amfani da wawul adab a nan wajen to menene hikimar wannan wawul adab din malaman tafsiri sun tattauna dangane da wannan wawul hatsaf ɗin suna cewa wannan wawul ɗin ana kiran shi wawul gaya wawul gaya wata fi dakalat litadulla ala anna anna hadha gayatu ma fi yi. cewa wannan wawul ɗin ta shiga cikin magana ne dan ta yi nuni cewa wannan shine karshen abin da aka faɗa game da su cewa malaman yahudawa sun yi sabani game da ashabul kaf amma ƙarshen abin da aka faɗa game da su shine su bakwai ne na takwas su shine karen su kaga idan muka ɗauki wannan ra'ayi Allah ta'ala bai gaya mana ko wane ne yake da gaskiya a cikin su ba kawai dai Allah ta'ala ya tattauna game da sabanin su sai kuma ya nuna mana sabanin kawai ya ƙare ne akan cewa su bakwai ne na takwas ɗin shine karansu shi ke na kawai an gano wannan ku babu wani saɓani da ya wuce wannan to shine wasu sa suna ganin cewa wannan wawun dai wawul kaya wa tafsir sannan ra'ayi na biyu an samu wasu bangare suka ce daga ce akwai ibn khalawai yace wannan wannan wawun ne na samaniya ana kira shi wawun samaniya irin wannan magana an yi gaito shi daga imamu sa'alabi daga abubakar bin ayyash cewa ƙuraishawa ya kasance suna cewa a cikin adadinsu suna cewa sitta saba'a cewa su ƙuraishawa idan suna lissafi suka ambaci ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai shi shikenan bakwai shine karshen lissafi a wajen ƙuraishawa idan sun kai bakwai in za su shiga na takwas sai sun sa wawun wawun ne na istina kamar sun fara wani sabon magana ne an gani suna kiran shi wawun samaniya suka ce wannan wawun din tana shiga ne a cikin na takwas din an gani cewa ƙurashawa a wajen lissafinsu ba su da tara goma kawai lissafin ƙurashawa ya tsaya ne kawai kan bakwai in suka zo na takwas sai a sanya wawun don a nuna an fara sabon magana ne sannan imamul kafal shi ma ya yi kai irin wannan magana cewa wasu mutane sun ce al'adadu yantahi inda al'arab ila saba'a cewa wai lissafi yana karewa ne a wajen larabawa zuwa bakwai in an zo na takwas an fara sabon magana ne fa'iza tije ila ziyada alaiha istu unifa khabarun akhar idan ana bukata zuwa ga ƙari a gare ta sai a fara wani labari daban da idkhalil wawu a shigar da wawun zuwa gare shi kamar yadda Allah ke cewa a cikin alkur'ani at-ta'ibuna Abidunan, Hamidunan, saibuna ar-raki'una sajiduna al-amiruna bil ma'ruf sai ce wannahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa mu'minin kaga Allah da ya ambaci at-taibun kaga na dake kenan ko at-taibuna sai ambaci al-abidun sune na nawa na biyu al-hamidun na uku as-saibun hudu ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf kaga an kai bakwai dama bakwai shine karshen lissafi a wajen larabawa an gane da aka zo na takwas sai aka sa sai aka sa wawun shine wawun samaniya dan a nuna an fara wani sabon magana sai Allah ya ce wannahuna anil munkar wal hafizuna li hududillah wa bashirul mu'minin an gane wannan ko to sun ƙara da cewa abin da yake nuni akan wannan kuma yake ƙara goyon bayan wannan lokacin da Allah ya ambaci ƙofofin jahannama Allah yana magana kan ƙofofin jahannama sai Allah ya ce hatta idza ja'uha futihat abwabuha ba sa wawu ba an gane ku amma lokacin da Allah ya ambaci aljanna aljanna na dar kowobi nawa kowobi nawa kowobi lahasa lahabi lahasa ba'atu abwab ko tana da bi guda nawa guda bakwai to lokacin da Allah ya ambaci a abin nan hatta idza ja'uha abin da wasiƙar lazina ta kau ila jaha ila jannati zuman sai ce hatta ila ja'uha sai ce wa fuki hat saboda ƙofofin guda bakwai ne to da aka zo an batan na gaba sai aka sa wawun a gare shi bilwa sannan kuma har ila yau a cikin alkur'ani da Allah yake magana dangane da matan manzan Allah sallallahu alaihi wa lokacin da suka kusan yin tawaye a gare shi sai Allah ta'ala ke cewa wa in tazahara alai fa inna Allah huwa maulahu zuwa dai karshe sai kuma Allah yake asaruhu in dallaka kunna an yi budilahu azwajan khayran min kunna sai ce muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa azkara kaga da ya ambaci na bakwai da Allah ya zo ambatan na takwas sai aka sa wawun cewa tabbas idan ubangijinku tabbas ubangiji idan har manzan Allah ya sake ku Allah zai musanya masa mataye khairan min kunna wanda suka fi alkhairi daga gare ku sai ce musulmati kaga Allah zai iya bashi mata musulmai muminati muminai qanitatin masu biyayya ga Allah Ka ta'ibatin masu tuba nawa kenan abidatin masu ibada sa'ihatin masu yawan azumi sayyibatin sai ce wa kara a gani da aka zo wajen na takwas sai aka sa wannan wawon din wawun samaniya din an gane dan a nuna an fara magana ne to wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malaman hau wasu malamai suna ganin wannan wawon samaniya ne wanda an shigar da shi don a fara sabon magana ba wai don a nuna cewa wannan takwas ɗin shi ne gaskiya ba an gane wani ko amma imamul kushairi daga cikin malaman nahawu shi kuma yana cewa wannan ba gaskiya ba ne kawai cewa wai wannan wawun din wawun samaniya wai wai su kuren shawa ko larabawa lissafi a gare su yana karewa ne daga bakwai in an shiga na takwas sai a kawo wawu ya ce wannan ba gaskiya ba ne ya ce wannan a ina ka samu wannan magana shi ne sai ya ce idan kun ce haka me za ku ce dangane da maganar Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah ta'ala ke cewa huwa Allahu allazi la ilaha illa hu la ilaha illa huwa al-malik al-quddus al-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir hmm? kaga an ce huwa Allahu allazi la ilaha illa hu ba dai kenan ba ah, al-malik nawa kenan al-qudus uku as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz bakwai go da sai a ce wal jabbar kaga ba a ce wal jabbar ba sai ce al-aziz al-jabbar al-mutakabbir to ina wannan wawu wawu samaniya din saboda haka shi wannan imam shi yana ganin cewa akwai hikimar da yasa aka kawo wannan wawul din amma ba wai ba wai dan ayi nuni akan cewa shine karshen adadi a wajen larabawa ba an gano wannan ko to wasu daga cikin mutane suka ce masu ra'ayin cewa wai adadin su bakwai ne suka ce an ambaci wawul a nan wajen wa yaquluna sab'atun wa samiruhum kalbuhum wai suka ce a ah, abin da yasa aka ambaci aka sa wawun an gane li yubayyana ala anna hadha al-adad huwa al-haq an ambaci wannan wawun ne dan Allah ya bayani cewa lalle wannan adadin shine gaskiya a cikin wa'annan ra'ayoyuka guda uku wannan adadin shine gaskiya suka ce wannan wawun din wawun taqid ne wa tarjih an gane ko to kamar kamar yana so ya ce ne a nan wajen a cikin wannan ra'ayi da aka ce sai na salasatun rabi'uhum kalbuhum wa na khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa na sab'atu masamiluhum kalbuhum to kaman kaman shi imamu al-Qurtubi ya dauki ra'ayin cewa wasu malamai suna ganin cewa ainihin ra'ayin nan na uku shine daidai sanya wannan wawun din wawun ne na tahqiqi da kuma tarjihi an gane wannan ko sannan kuma an samu karina wanda ya nuna cewa wa'ancan ra'ayi guda biyu duk ba daidai bane tunda Allah ya ce rajman ne bil masu wancan ra'ayi guda biyu suna lalube ne cikin mai suna lalube ne cikin duhu amma sai Allah ya ce wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhu Allah bai ce rajman bil ba kenan ya nuna wannan ra'ayi na karshe shine mai shine shine daidai an gane ko bai ambace shi a cikin jumla na uku ba misali Allah ta'ala bai soki ra'ayi na uku ba kamar Allah ya ce ne ra'ayin nan na uku shine daidai ku yi riko gare shi an gane wannan ku saboda haka larabawa sukan ce rajama rajama fihi wa marjumun wa murjamun idan mutum yana shaci faɗi ma'ana rajama birgai din nan shaci faɗi ne babu tabbas kamar yadda zuhairu bin abi sulma yake cewa wa mal harbu illa ma alimtum wa zuktum wa ma hiya anha bil hadith al murajjam yace yaki ba wani abu bane face abin da kuka san shi kuma kun daddare shi kun san menene yaki sannan wa ma huwa anha bil hadith al murajjam kuma shi yaki ba wai labari bane na shashi fadi yaki abu ne wanda kun gwada shi kun ga yadda yake an gane ko sai Allah ya ce qul rabbi a'lamu bi iddati ka ce musu ya Muhammad Allah ne yafi kowa sanin lissafin waɗannan mutane ma ya alamu kun illa qalil babu wanda ya san wannan lissafi sai mutane kaɗan kawai suka san wannan lissafi din to su wane ne suka san wannan lissafi din shine ainihin Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yake cewa ina daga cikin mutanen da suka san wannan lissafi din tunda Allah ya ce babu wanda ya san wannan lissafi sai kaɗan to kenan a nan wajen Allah da ya ce rabbi a alawa bi iddatihi shin Allah yana nufin babu wanda ya san lissafin ashabul kahf sai kadai ko kuma yana so ko da yaushe a matsayin mu na musulmi in za mu faɗi magana ko za mu aikata abu mu ringa mayar da al'amura ga Allah ina fatan gane nan abinda Allah yake so ko da ka san abu ka dinga mayar da al'amari ga Allah kamar yadda Allah ya karantar da manzo sallallahu alaihi wa sallam anan wajen cewa qul rabbi a'lamu bi iddati ka ce musu ubangiji na shi yafi kowa sanin littafin ashabul kaf ma ya ya'lamuhum illa qalil babu wanda ya san wannan lissafi sai mutane kaɗan kawai suka san wannan lissafi ɗin. an gane sai abdullahi bin abbas ce ina daga cikin waɗannan mutane kaɗan da suka san wannan lissafi ɗin sai ce kanu saba'a sun kasance su bakwai an gane ko kenan wannan shine abin da ya farin jayi na'am salatu marifi fihim illa mira'an zahiran wala fihim ولا تستفت فيهم منهم أحدا الله يكشي kada ka yi jayayya game da ashabul kahf sai dai jayayya wanda yake a fili kar ka yi jayayya da ahlul kitab dangane da adadin ashabul kahf sai dai jayayya wanda yake a fili menene jayayya wanda yake a fili sai dai jayayya wanda akwai nasi karara in dai ba jayayya wanda akwai nasi karara ba kada ka yi shayayya da su dan zai iya yiwuwa suna da gaskiya kai baka sani ba ka zo ka karyata abin da sun gani ne a cikin littafin su saboda haka ba maganar jayayya da su idan kaga an halar kitab sun faɗi magana in dai ba maganar yayi karo da alkur'ani ne, kada ka yi saurin karyatawa domin kada ka manta su ahlul kitab Allah ta'ala ya ba su littafi an gane kamar yadda Allah ya ba manzon Allah littafi shine alqur'ani su ma ashabul kahf Allah subhanahu ta'ala su ma ahlul kitab kai Allah ya ba su littafi to su matsalar da suka samu su ahlul kitab shine sun canza wasu abubuwa sun canza wasu ayoyi a cikin littattafansu sun ƙara wasu abubuwa kuma sun rage wasu abubuwa a cikin littattafansu saboda kasancewar sun ƙara wasu abubuwa sun rage wasu abubuwa shi ya sanya ainihin ake shakka dangane da labarin ahalin kitab idan suka ba da labari dangane da wani abu a cikin littafinsu ana tantama kila gaskiya ne kila gaskiya kila karya ne an gane ana kiran irin wannan labari Isra'iliya. idan suka baka labari in dai ba labarin zahirin shi yi karo da alkur'ani bane kada ka yi jayayya da zai iya yiwa in ka karyata ka karyata abin da yake gaskiya ne an gane ne Allah ya ce ma annabi kada ka yi jayayya da su illa an zahiran sai dai jayayya wanda yake na zahiri in kana da hujja karara wanda hujjan nan ya karyata su to za ka iya tattaunawa da su Shi ne Allah ta'ala ke cewa wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan kada ka yi jayayya da ahlul kitab sai dai in kana da hujja mafi kyawu in kana da dalili karara wanda ya karyata maganar su don kada ka zo ka karyata maganar Allah kai baka sani ba an gane sannan wala tastabti wala tastabti fihim minhum ahada sannan kada ka nemi fatawa game da su kada ka nemi fatawa daga malaman yahudawa dangane da wannan abu dangane da ashabul kahf dangane da ashabul kahf kada ka tambi ɗaya daga cikin malaman yahudawa ka ce ya gaya ma don allah kana son tarihin ashabul kaf a wajensu za ka yi kuskure ko kuma ka ce don allah kana so ya gaya maka adadin wa'annan samari da suka shiga cikin kogo kada ka tambaya saboda kada ka manta su wa'annan yahudawa da nasara sun canza wasu abubuwa da yawa daga cikin littafin kawai ka tsaya zuwa ga abin da ƙur'ani ya faɗa kuma dole ne sai ka san adadin ashabul kafin idan ka san adadin menene zai amfani ka da shi to da yake da karancin amfani kada baka damu kanka akan shi an gane wannan ku kaga Allah ta'ala cikin wannan aya ya hana annabinsa cewa kada ya kuskura ya ce zai tambayi ahalar kitab dangane da وإن متاني أنغاني بو نعم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا سألت على إقارة شو منظور صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فائل ذلك قدا kada ka ce ga wani abu ka ce lalle zan aikata wannan abun gobe kaka ce haka illa an Allah an gane sai dai ka ce sai dai Allah ya so kar ka ka ce zan yi kaza gobe sai dai ka ce zan yi kaza gobe in Allah ya so haka ya kamata ka ringa aikatawa an gane wannan ko sai sai Allah kuma ya ce ka ambaci ubangijinka idan ka manta to wannan magana da Allah ya ce wa manzo Allah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada kar ka ce game da wani abu lalle zan aikata wannan gobe shin ana nufin gobe ne kawai ko kuma duk abin da ka aikata duk abin da ka aikata a nan wajen an kira gobe ne ana nufin kowane zamani karka ce zan yi kaza nan da shekara kaza karka ce zan yi kaza nan da wata kaza an gano wannan ko nan an yi amfani da gadan ne ana nufin mayu takbalu min zaman an yi amfani da gadan ana nufin mustaqbal la khususal gadi ba ana nufin kawai gobe kadai ba yana daga cikin asalibul arabiya idlaqul gadi ala al-mustaqbal min az-zaman larabawa suna yin wannan daga cikin wannan akwai maganar zuhair daga cikin mawaka na jahiliya wa a'lamu ilma al-yawmi wal amsi qablahu walakinna li al-ilmi ma fi kadin ani shi zuhair yana cewa wa a'lamu ilma al-yawmi wal amsi qablahu ina sanin ilimin yau da kuma ilimin gobe wanda yake zuwa kafin yau a ilimin jiya kai ina sanin ilimin yau da kuma ilimin jiya sai na san abin da ya faru jiya kuma na san ilimin yau walakin da ni an ilimi ma fi gadin ami sai dai ni jahili ne game da ilimin abin da zai faru gobe kaga wannan mutumin fa zuhair ba musulmi bane shi zuhair yana daga cikin mawaka na jahiliya an gani amma ya yarda cewa Allah ta'ala kadai ne ya san gaibi an gani shi zuhair yana ganin babu wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah subhanahu wa ta'ala dama shi zuhair yana da maganganu da yawa na wa'azi gashi mawaki ne na jahiliya amma za ka ga yana yana wa'azi akan tashin kiyama yana wa'azi akan tsoron Allah da abin da ya kama da wannan to idan ya kasance mawaki na jahiliya ya san cewa babu wanda ya san gaibi a duniya sai Allah to sai kuma aka samu wani mai da'awar musulunci sai ce wali ya san gaibi aka samu wani mai da'awar musulunci ya ce akwai wani shehi wanda ya san gaibi to a nan wajen da kafiri na jahiliya da shi mai da'awar musulunci wa ya san ilimi kenan na wajen to kaga wannan magana yana da ban mamaki kwarai da gaske ashe tun a jahiliya kafirin jahiliya sun san babu wanda ya san gaibi sai Allah sannan mu ma a Najeriya tun muna yara an gane ko zaka ji ana cewa sanin gaibi sai Allah to amma daga baya bayan miyagun akidu sun shiga jama'a sai ka ji mutum ya ce ma annabi ya san gaibi mala'iku sun san gaibi waliyai sun san gaibi da abin da ya kama da wannan duk da cewa ga nasoshi a cikin alkur'ani inda Allah ta'ala yake nuna mana duk duniya gaba ɗaya babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaib illa Allah ka ce musu waɗanda suke sammai da waɗanda suke kasai babu wanda ya san gaibi sai wa sai Allah subhanahu wata'ala sannan a wata aya Allah ta'ala yake cewa wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu a wajen shi ne mabudan gaibi suke babu wanda ya san inda mabudan suke ma sai Allah mabudan ma babu wanda ya san inda suke ba ma gaibin ba idan har ba a san inda mabudan gaibin suke ba to gaibin ba kaga min babu aula ashe babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wata'ala an gane annabawa ba su san gaibi ba mala'iku ba su san gaibi ba waliyai ba su san gaibi ba idan kaga annabawa sun faɗi wani abu dangane da abin da zai faru nan gaba ko abin da ya faru ba sa nan sun san shi ne ta hanyar mai ta hanyar wahayi an gane ba wai sun san shi ne kawai wato don sun san gaibi Allah ta'ala shi kadai ne kawai masanin gaibi na ba san gane wannan na wala ta taqulanna li lishayin inni fa'ilun zalika gada kada ka ce game da wani abu cewa lallai zan aikata wannan gobe illa an yasha Allah ka ce zan aikata amma fa in Allah ya so in Allah bai so ba zan aikata ba ina ba san gani kaga Allah yana ƙara tabbatar mana anan wajen cewa babu wanda ya san gaibi zaiwa sai Allah subhanahu wata'ala saboda haka idan mutum ya ce zan aikata kaza kai tsaye kamar yana nuna cewa ya san gaibi ne sai Allah ya ce mai wazkur rabbaka idza nasita ka ambaci ubangijinka idan ka manta baka ce insha Allah ba idan mutum ya manta bai ce insha Allah ba idan ya zo ya tuna ba sai ce insha Allah din an gano wannan ku. to menene ake nufi da wannan aya wazkur rabbaka idza nasi an gane malamai sun tattauna dangane da wannan wazkur rabbaka idza nasi din cewa ana wasu malamai suka ce a wannan aya tana da alaƙa da ayan da ya gabace ta abinda ake nufi da wannan aya idan mutum ya yi kuskure ya yake sa'af'alu ka kaza an gane sai ya manta ya ce insha Allah to da zaren ya tuna yana tunawa sai ya ce "In insha Allah an gane wannan ku to wannan shine abin da aya yake ni wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada kada ka ce game da wani abu lalle zan aikata wannan gobe illa an yasha Allah face ka sanya insha Allah a ciki sai Allah ya ce wazkur rabbaka idza nasi ka ambaci ubangijinka me ma'ana ka ambaci ubangiji anan ka ce insha Allah in ka tin ka manta sai ka zo ka tuna in ka manta baka ce insha Allah ba sai ka tuna sai ka ce me insha Allah wannan insha Allah wa ka ambata sunan Allah ka ambata ai wa kurra baka idza nasi ai wa qul insha Allah idza mai idza zakarta ko idza zakarta ko ka ce insha Allah idan ka tuna kana tunawa ka ce insha Allah wannan shine ra'ayin farko daga cikin masu wannan fahimta akwai Abdullahi bin Abbas akwai Al-Hasan al-Basri akwai abul aliya daga cikin salaf an gane ko wannan shine fahimtar jumhur cewa wannan aya wa kurra baka idza nasi ka ambaci ubangijinka idan ka manta baka ce insha Allah ba daga baya sai ka tuna kai sauri ka ce insha Allah an gane idan mutum ya manta bai ce insha Allah ba sai ya zo ya tuna daga baya duk tsawon lokaci sai ya ce insha Allah sai ka fara mantuwa yayi ba da gangan bane bai ce insha Allah an gane wannan ko tunda da mantuwa yayi ba da gangan bane yana tunawa kawai sai ke insha Allah ya samu uzuri sannan ra'ayi na biyu cewa ra'ayi na biyu masu wannan fahimta suna ganin ita wannan aya ba ta da alaka da abin da ke gabanin gabaninta wala ta kulan da illi fa'idun zalika gada illa an yasha Allah an gama da wannan magana yanzu an fara sabon magana ne shi an gani wazkur rabbaka idza nasi wato ka ambaci ubangijinka idan ka manta ma'ana idza waqa min tandisiyan bi shay'in fazkurillah idan mantuwa ya auku gare ka dangane da wani abu sai ka tuna daga baya kai mai sai ka ambaci sunan Allah ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim dama mantuwa daga ina yake daga shedan idan kai isti'aza ba ka ambaci sunan Allah ba da zaran ka manta sai ka dauka shedan da ya mantar da kai sai ka yi isti'aza ko ka ambaci sunan Allah don ka kore shedan an gano wannan ko kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya gaya wa ainihin wannan dalibin nasa yushau lokacin da suka tafi karatu wajen wajen Khidr sun je karatu annabi musa alaihi salam da yaransa suka manta da kifi suka manta da kifi har suka tafi annabi musa alaihi salam yana magana game da wannan kifi mai yace wa inni nasitul huta sai ce wa ma ansanihu illa shaytanu an azkura yace na manta da wannan kifi sai ce babu abin da ya mantar da ni wannan kifi sai shaytan shaytan da ya mantar da ni ban iya tunawa ba ashe mantuwa daga ina yake mantuwa daga shedan yake to da zaran kuwa shedan ya sa ka mantuwa sai ka zo ka tuna me ya kamata ka yi sai ka ambaci kishiyan shedan me kishiyan shedan shine Allah subhanahu wata'ala an gane kamar yadda Allah ke cewa istahawaza alaihim shaytan fa ansahu zikrallah shedan ya samu rinjaye a gare su sai ya mantar da su me sai ya mantar da su ambatan Allah a can shaidan shi ke mantar da mutane ambatan Allah da zaren katina cewa ba ka ambaci Allah ba shaidan da ya mantar da kai sai kai sauri ka ambaci Allah wa in ma yunsiyan naka shaidan fala urfa ba'da zikira ma alqawmi zalimi an gane wannan ko da kuma inda Allah ke cewa wa may ya'shu an zikirin rahman nukayin lahu shaidan shaidanin fahuwa lahu kare duk mutumin da ya kauce daga ambatan Allah Allah ya ce za mu dabaibaye shi da shi nan ya zama to abokin haɗe shi in dai mutum ya ƙi ambatan Allah to sai Allah ya haɗa shi da shi nan idan mutum ya ƙi sharar masallaci zai mai to kaga wannan shi ne shi yasa kullum mutum ya ringa yawan ambatan Allah shi yasa Allah ya ce wasu wazkur idan idza nasi ka ambaci ubangijinka idan ka manta to akwai daga cikin malamai wanda ya fassara wazkur rabbaka idza nasi ai wazkur rabbaka idza gadibta ka ambaci ka idan kai fushi amma wannan fassara malaman tafsiri suke kuskure ne ba daidai bane an gane ku ya shahara daga a wajen malamai sun nakalto daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma cewa Abdullahi bin Abbas ya yi istinbadi daga wannan aya cewa istisna'i yana inganta mutum ya jinkirta shi daga mustazna minhu zamani mai tsawo za ka iya jinkirta istisna daga mustazna minhu zamani mai tsawo misali har zuwa wata zan yi cewa zan zo gidanku gobe sai bayan wata ɗaya sai ce insha Allah da gangan wasu malamai sun ce wa ibn abbas ya ce ya halarta a jinkirtar da wannan istisna daga mustazna minhu wajen wata ɗaya an gani sha Allah zan baka naira dubu ɗari eh, ce zan baka naira dubu ɗari sai yi shuru sai bayan wani lokaci sai ka ce mun dubu ɗarin kwasan ce in sha Allah ina fatan gane wannan to wasu malamai sun ce Abdullahi bin Abbas yana ganin ana iya samun wannan jinkiri wasu ma sun ce har zuwa ga wata ɗaya ba mutum na iya yin magana sai bayan bayan shekara ɗaya kai sai ce insha Allah wai kuma wannan insha Allah din zai yi tasiri an gane wannan ko sannan tun dogara da maganar Allah wa kurra baka idza nasi ka ambaci ubangijin ka idan ka manta to anan wajen cewa aka in ka manta ba da gangan kai ba ko to yanzu zai yiwu da gangan mutum ce zan yi kaza bai ce insha Allah ba sai nan da wata ɗaya ce insha Allah kuma insha Allah din yayi tasiri ba zai tasiri ba an gano wannan ku? abin da ya tabbata a wajen mafi yawan malamai lalle istisna baya inganta sai an gwama shi da mustasna minhu nan take kada a samu jinkirin zamani in an samu jinkirin zamani to wannan istisna wurin bai da tasiri in ka ce zan yi kaza zan baka kaza gobe baka ce insha Allah ba to shikenan dole ne sai ka bayar gobe ne an gane idan ka ce zan bada kaza gobe sai ka dan samu jinkiri bayan ɗan lokaci sai kace insha Allah to wannan insha Allah ba zai tasiri ba an gane zai iya yiwuwa shedan ya nuna ma kada ka bayar ne sai ka zo kai zo ne kace insha Allah ka faɗa haka ne don kada ka bayar da saboda haka ana so dole ne a samu alaka tsakanin shi mustazna da mustazna miru kai tsaye cewa shi istisna wanda yake an yi jinkiri ba shi da tasiri ko kaɗan misali wannan ne abin da ya rinjaye a wajen malamai an gane wannan ko na'am واذكر ربك إذا نسيت نعم ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعا نعم في الله تعالى يقول ولبثوا في كهفهم su wayannan samari ashabul kahf sun zauna a cikin kogon su salasa mi'atin sinina shekara 300 wazdadu jiz'a wato sun ƙara har da tara shekara 300 har da tara wasu malamai sun ce akwai bambanci tsakanin shamfiya da kamariya suka ce shi kamariya masu amfani da ainihin kamariya shine shekara 300 da shekara ɗari uku masu amfani da shamsiya shine nawa ɗari uku da tara wasu wasu ce a shamsiya ɗin shine ɗari uku da tara a wannan kai kamariya ɗin shine shine ɗari uku da tara shamsiya ɗin shine ɗari uku an gane wannan ko sun zauna a cikin kogonsu shekara ɗari uku su ƙara har da tara ga masu lissafin bikinan masu lissafin kamariya su waye masu lissafin kamariya mu musulmi ko mu musulmi muna amfani da da wata su kuma yahudawa da nasara suna amfani da rana an gani ya ga ce kulin lahu a kulin lahu a'lamu bima labisu ka ce musu ya rasulullah Allah shi ya fi kowa sanin daɗe wanda suka yi a cikin wannan kogo ɗin Allah shi ya fi kowa sanin dade wanda suka suka yi a wannan kogo din kun fahimci wannan ayi to ka duba abu mamaki wayannan samari sun zauna a cikin kogo shekara ɗari uku kuma wayannan samari suna nan a matsayin su na samari ba su tsufa ba kuma suka farka a matsayin su na samari shine Allah yake cewa ka gaya musu ya rasulullah Allah shi ya fi kowa sanin dade wanda suka yi duk da cewa mutane sun san cewa sun zauna shekara ɗari uku sai Allah ya ƙara cewa kulin a a'lamu bi malamin su ka ce musu Allah shi kowa sani Allah yana so duk al'amarinka ko da ka sani ka ringa mayar da al'amari zuwa ga zuwa ga Allah saboda me lahu gaibu samawati wal ard lahu ghaibu samawati wal ard saboda Allah shi ke da gaibi na samai da kasai an ce mun lokaci yayi ko to za mu tsaya nan insha Allah za mu tashi daga nan wajen za mu tashi daga lahu gai musamman wato ardh insha Allah a yin amfani da insha Allah wajen ƙarya bai da tasiri an gane ba amfani da sunan Allah wajen wasa Allah ba abokin wasan mu bane balle mu ringa amfani da shi wajen ƙarya ko wajen wasa eh na'am shi insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ya shirya da mu ya shirya da shugabannin mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk